Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmaju sakataren hukumar kwallon kafa ta najeriya a halin yanzu dr muhammad sanusi ya bayyana cewa 'yan wasan najeriya dama da suka rasa na fafatawa a gasar chan na nahiyar afirka tabbas kuma baya ne ga kwallon kafa a najeriya da masu 'yan wasan gabaki su duba da jawa wannan wata dama ne wa 'yan wasan domin su je su taka rawar gani a wannan gasa domin ganin sun samu ci gaba a tarihin su na taka wasa wato a kwallon kafa muhammad sanusi da ya bayyana cewa tabbas wannan wani gagarumin rashi ne ita hukumar kwallon kafa ta najeriya da ma 'yan wasan najeriya gabaki su inda ya shawarce su da su jajirce ce su ci gaba da taka wasa domin ganin sun samu tikitin fafata a wannan gasa shekara mai zuwa domin ganin sun samu ci gaba a tarihinsu na taka wasa gabaki daya in muka tsallake Najeriya kuwa muka tsallaka nahiyar Turai dai ana nan ana ci gaba da fafata wasanni ne inda halin yanzu a kasar Ingila an shirya fafatawa ne a gasar cin kofin wato kalubale na FA Cup kenan a kasar Ingila wanda a wannan mako kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta kara a wasa kuma Frank Lampard ya bayyana cewa a halin yanzu ya fito yana yakan manema labarai kan rahotanni da ake bayarwa game da makomarsa a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea in ba manta ba da Chelsea a halin yanzu kalubale take fuskanta na musamman duba da cewa shi Frank Lampard din ya rasa gane ina ne wato gaban kungiyar kungiyar duba da cewa ta yi cefane wanda ya kai mana fam miliyan 220 a kasuwar cefanen 'yan wasa da ta gabata duk da cewa yana fuskantar kalubale Frank Lampard a kan manema labarai ya sauka a ƙarshen wannan mako inda ya soke su game da rahotanni da suke kawowa kan makomarsa a kungiyar kwallon kafa da Chelsea Chelsea dai a halin yanzu tana mataki na tara ne a teburin gasar ajin firimiya ta kasar Ingila kuma ana ganin nan ba da jimawa ba in har Lampard bai shawo kan al'amura a Chelsea ba to tabbas zai rasa aikinsa a wannan kungiya mai horar da yan wasan kungiyar kwallon kafa ta liverpool kuwa yogan club biyo bayan rashin shan kayi da suka yi hannun kungiyar kwallon kafa ta burnley a daren juma'a ko a daren alhamis wannan ya zama wani babban kuma baya ne ga kungiyar duba da cewa an yi nasara a kanta a karan farko a filin wasa na anfield din bayan wasanni 68 wanda ya kai ma shekara uku kenan tun shekara ta 2017 ba a casa wannan kungiya a filin wasan ta ba sai a daren alhamis kuma shi Jurgen Klopp ya bayyana rashin jin daɗin sa karara inda ya bayyana cewa duk da haka za su shirya domin tunkarar Manchester United a ƙarshen wannan mako a wasan gasar cin kofin FA ta ƙasar Ingila har ila Ole Gunnar Solskjaer shi ma ya mayar da martani ne ga wato Jurgen Klopp din inda ya bayyana cewa kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United din tana kai hare-hare a wasanni daban-daban na zura ƙwallaye duba da cewa Manchester United din wato ta dan tare gida a karawa da suka yi a makon da ya gabata kuma kan yasa shi Ole Gunnar Solskjaer bayyana cewa wannan mako a karawa da za su yi tabbas United za ta fito kwanta da kwarkwatanta domin ganin ta taka rawar gani wajen ganin ta casa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kungiyar kwallon kafa ta Liverpool din kai a wasa da za su fafata na cin kofin kalubale mai horar da yan wasan City kwa Pep Guardiola shi ma ya tabbatar da cewa Kevin De Bruyne a wannan mako fa zai rasa wato makonni shida ne yana jinya duba da cewa dan wasan ya samu rauni a karawa da suka yi nasara kan Aston Villa Kevin De Bruyne da halin yanzu an bayyana cewa wannan wani gagarumin koma baya ne wai ta Manchester City din a shirye-shirye da take yi domin ganin ta ɗare saman teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila kuma rashin De Bruyne tabbas zai kawo mata wani gagarumin koma baya a shirye-shiryen da take yi na fafata wannan wasanni a can kasar Spaniya kuwa a shirye shiryen da Real Madrid ita ma take na karawa da Deportivo Alaves a ƙarshen wannan mako an tabbatar da cewa kocin Madrid din Zinedine Zidane ya kamu da cutar corona kuma a wannan mako ba zai jagoranci kungiyar zuwa wasa da za ta kara da tipo tipo alabes din ba duba da cewa mai horarwan kamar yadda aka tabbatar yana dauke da wannan cuta ta gagai na corona a can kungiyar kwallon kafa ta barcelona kuwa ita ma duk da cewa ta yi nasarar shiga zagaye na gaba a gasar copa del rey kamar yadda aka cire abokiyar karawarta wacce wacce abokiyar hamayyar real madrid a wannan gasa wato shi barcelona za ta kara da kungiyar kwallon gaba ta huesca ne a ƙarshen wannan mako kuma ronald koeman ya bayyana cewa sun shirya tsaf domin tunkarin wannan wasa wajen ganin sun yi nasara a kasuwar cefanen yan wasa arsenal ta ce fano mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafa ta brighton ne ryan a halin yanzu inda ya tauka kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta shirya tsaf domin tunkarin manchester united Manchester City da ma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wajen ganin sun dauki dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta West Ham United wato Declan Rice kuma a daidai wannan lokacin muka kawo karshen tattaunawa namu ne saduwa ta gaba idan Allah ya kai mu sai an jima